Addu'a ma'aikatan Kiristoci na canji. Addu'a yana canza yanayi, kuma ‘ya'yan Allah ya kamata su yi addu'a ko yaushe. Bulus ya yi wa Tessalonikawa addu'a kuma ya ce, Ubangiji ya sa ku yawaita kuma ku yalwata da ƙaunar juna da kuma duka, kamar yadda muke yi muku. Tas uku ɗigo goma sha biyu. Darasi. Addu'a muhimmiyar hanya ce don magance kowace matsala ta mutum. hakan zai sanya ƙarfin makiya ya zama mai rauni lokacin da Allah ya yi addu'a ƙwari za su fice kuma tsaunuka za su juya zuwa fili ya kamata da kiristoci su fifita yin addu'a ga Allah ko yaushe tunda ingantaccen kayan aiki ne na magance dukkan matsaloli addu'a ya Allah sarki don Allah ka bar ni in yi addu'a da za su taimaka wa al'umma ta su amfana ina amfani da wannan damar neme ku ku bani kwanciyar hankali a lokacin wahala ka taimake ni in kasance kirista mai haƙuri da fatan za a biya dukkan bukatata domin cikin sunan yesu kiristi nake bukatata amin